muhammad ahmad al al'amudi da ke nan jami'ar tarayya na garin lafiya a wannan yammaci na laraba 25 ga watan biyu shekara na 2026 a kalandar turawa wanda ya dace da takwas ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na takwas sannan kuma shine majalisinmu na ɗari da ishirin da tara a tafsirin suratu ali imran har yanzu muna tafsirin aya na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 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين حسبك الله مدعو سيسر كينا شوى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ku yi gaggawa zuwa ga neman wata gafara ta musamman daga mahaliccinku wa jannatin arduha samawati wal ard ku yi gaggawa zuwa ga samun wata aljanna ta musamman wacce faɗinta kwatankwacin sammai ne da ƙasa an للمتقين da ita ne domin masu takawa الذين ينفقون في السراء والضراء waɗanda suke ciyarwa a hali na wadata da yalwa da kuma hali na unci da tsanani walkazimin alghaiz masu haɗi fushi wal'afina anin nas ko masu yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son masu kyautata aiki jiya mun tsaya a bayanin wannan kira ne da Allah madaukakin sarki yayi cewa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard gaggawa zuwa gafara ku yi gaggawa zuwa ga aljanna mai za a yi gaggawan da shi wajen samun gafara ɗin malamai suke cewa abinda yake nufi a nan ku gaggawa zuwa mai yin ayyukan da suke sa Allah ya gafarta mabayinsa waɗannan ayyuka masu janyo gafara suna da yawa sosai alkurani ya ambaci da dama daga cikinsu hakanan hadisai na annabi alaihi salatu wasalam sun ambaci da dama daga cikinsu shi yasa malaman tafsiri sukan ambaci abin da yake misalai ne kawai kamar yadda ya zo a mausu'atu a tafsiri bil ma'thur daga sayyidina Usman yana cewa ma'anan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum abinda zai kai ku zuwa maghfira din shine al-ikhlas dai daga cikin abubuwan da suke sa Allah ya gafarta ma mutane kenan ya fassara shi da al-ikhlas haka sai na ali ibn abi talib ya fassara shi da ada'ul fara'id aikata ayyuka na farilla suna sanya a gafarta muku zunubanku kuma a saka ku a aljanna abdullahi ibn abbas shi ya fassara shi ma da cewa shine zuwa musulunci din ay sari'u ila al-islam ku gaggawa izuwa ga musulunci ga waɗanda ba su musulunta ba to su gaggawa izuwa ga musulunci hakanan arawaito daga abdullahi ibn abbas yana cewa abinda ke kaiwa izuwa gafaran shine tuba bal anas ibn malik kamar da ya zo ta hanyar sabit albunani yana cewa ma'anarsa shine ma takbiratul ihram wato ku yi gaggawa ta yadda in sallah ne ku samu kabbara harama kada ku bari kabbara harama wato at-takbiratul ula kada kabbara ta farko ta wuce ku Abu al-Ali ar-Rayyahi shi kuma yace al-hijra ku yi gaggawa ku yi hijira in ta wajaba akan ku Sa'id ibn Jubair yana cewa ay sari'u bil Amalis as ku yi gaggawa da ayyuka kyawawa zuwa ga wata gafara ta mahalicinku dan ya gafarta muku zunubanku Abdullahi ibn Muzahim yana cewa abinda ake nufi shine ku yi gaggawa wajen fita jihadi sai ya zanto sababi na gafarta muku zunubanku haka nan abu rauf shi ma ya ce hijira mukatin ibn sulaiman ya ce al'amal asaliha waɗannan maganganun ne gabanin ibn jauzi cikin zadul masir littafin na tafsiri yake cewa ah, وفي المراد بموجب المغفرة ها هنا عشرة أقوال أكوي زنتك قدا قوما دما لمي سكي نأبوبوان دا سكي جاو غافرة تيفدي ودن أبوبوان يا جنجي نقوة قوة ني إزوا وان دي فديشي هجرة إخلاصي أيكم فريلين مسلنشي كبر فرقو تكين صلى da'a wannan sa'idu da jubair ya faɗa tuba magana Ikirma, hijira magana abul'aliya jihad magana abdahak salloli guda biyar su ma yaman ya ce su ake nufi a nan na goma kuma ya ce magana mukatil shine al'amal a kwalif wannan maganganu da magabata suka yi آه، من المحرر الوجيز واتو ابن عطية ياي توجيه مجانا مسمى مجانا أنس ينشوى وأن خرج مخرج المثال يتي هذا مثال حسن يحتذى عليه في كل طاعة وأن مثال ليك الكاوى ذا أبقى شيء a duk wani abu wanda yake na ɗa'a ne kenan ibn aqiya ke cewa mujibul ɗin ɗin shine duk wani abu wanda yake biyayya ne ga Allah madaukakin sarki duk abin da kai wanda yake biyayya ne ga Allah to zai kai ka zuwa ga gafarar Allah madaukakin sarki to in muka dawo muka duba za mu ga da yawa daga cikin waɗannan abubuwa da malamai suka ambata Allah madaukakin sarki ya ambace su a matsayin mujibatul maghfira ko asbabul maghfira abubuwan da suke janyo a gafartawa mutum zunubansa misali wanda suka ce musulunci to ai Allah ya faɗa alqur'ani kullul ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin ka faɗa ma waɗanda suka kafarta in har za su bar kafirci to yughfar lahum ma qad za a gafarta musu duk abin da ya gabata na kurakuransu wa in ya'udu in ko har za su koma cikin kafirci to gargadinsu faqad madat sunnatul awwalin ai tafarkin na farko ya riga ya gudana to zai gudana ma a kansu abinda ya sabu da ya shafe na farkon da suka yi kamarci suka kin musulunci to su ma zai shafe su ta da wannan yana nuna mana cewa musulunci yana kankare zunubai ko yana jawo gafarta wa mutane a laifuffukansu hakanan ya inganta nawa alaihi salatu salam. حديث عبد الله بن عمر بن العاص يما تشوى دشي أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما, قوله ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها عبد الله بن عمر بن العاص دين دسكن دهاس العرب سوري عبد الله بن عمر بن العاص Amar ibn al-as ɗaya ne daga cikin duhatal arab kuma an yi abubuwa da shi na makirci wa musulunci kafin ya musulunta da haka da ya zo zai musulunta sai shi annabi ya ba shi hannunsa annabi ya ba shi hannunsa zai abin nan sai ce ina da sharaɗi zai musulunta amma ya ce da sharaɗi ba za a kama shi da laifin abubuwan da yi a baya ba shi ne annabi ya ce masa a ma'alimta annal islama ya jubu ma ho baka san musulunci yana kankare duk wani abin da aka yi gabaninsa ba kenan musulunci yana jawo kankare ko gafarta zunubai ga wanda da ba musulmi ba ne? yana musulunta to wannan zai ganyo a gafarta masa zunubansa saboda haka kana iya cewa imani ga Allah madaukakin sarki shine ma babban sababi na wato ainihin gafartawa wa mutum duk mutumin da yayi imani da Allah madaukakin sarki ya tsaya kan imanin to imanin na sa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa zunubansa kamar yadda za mu a bayanai da hadisai za su yi mana القرآن nan alkur'ani mai girma allah madaukakin sarki yana cewa ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يا سوى يا سوى وني yana jawo Allah ya gafarta maka duk da cewa wannan zai zo za mu gan shi a waɗannan ayoyin ko da Allah ya ce wal'afina amin na to ba za mu yi magana akan wannan ba sai in mun je wurin wannan ayoyin kun ga kenan mun ɗauka daga alkur'ani musulunci sababi ne na gafarta zunubai yafiya da kawar da kai ga wanda ya maka laifi sababi ne na wato ainihin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 sai ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma izuwa ga mahalicin ku ku miƙa gare shi mana ku tuba a gare shi so tuba tana janyo gafara ita ma wannan tana cikin abinda za mu gani a siffofin muttaqin a wannan wurin to amma ka ɗauke ta ƙur'ani ya ambace ta namba na uku kenan haka nan wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum da kyakkyawan biyayya ma littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kadai sababi ne na Allah ya gafarta maka wato istiqama daidaito kan alqur'ani da sunna wannan sababi ne na gafara hakanan a cikin suratul ahqaf ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum ويجيركم من عذاب أليم أم تكرر الله مدوك sarki da imani da shi murga mun faɗi imani ko yana daga cikin sababbai na gafarta zunubai shine wannan wa'azi da aljannu da suka karbi musulunci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka koma suke yi ma mutanen su suka ce ya ku mutanen mu ku amsa ma mai kira zuwa ga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aminu bihi kuma ku yi imani da Allah yaghfir lakum min zunubikum zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim kuma zai tsirar da ku daga azaba mai tsanani haka nan a cikin suratu as Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal na amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وانا أعرف آية كتاب أمريكا ديون نيما ba na gafarta zunubai da kuma shiga aljanna Allah madaukakin sarki ke cewa ya ku mummunai ya ku waɗanda suka yi imani in shiryar da ku mana zuwa ga wata wani kasuwanci wanda zai tsirar da ku daga azaba mai raɗaɗi menene kasuwancin kasuwanci ne da Allah mu'amala ce da Allah madaukakin sarki ga shi nan tu'minuna billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzansa wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kuma ku yi jihadi fi sabilillah da dukiyoyinku da kawunanku mun ce daga cikin magabata ya ce har nufin jihadi ne ko to shi nan qur'ani ya ce ku yi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah da dukiyoyinku da rayukanku zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun wannan alkhairi ne a gare ku in kun kasance kuna da sani me zai muku in kun yi hakan yace yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilukum jannat kuma zai shigar da ku aljannatai waɗanda tajiri min tahtiha al-anhar ne suke gudana a ƙarƙashi na waɗannan eh, aljannatai ɗin wa mataki na ba haka zai shigar da ku matsugunnai daɗaɗa fi jannati adam a cikin jannatai na al'adam ذلك الفوز العظيم wannan shine wato babban rabo wa ukhra tuhibbunaha akwai wata ma da kuke so Allah madaukakin sarki zai tabbatar muku da ita shine nasrun min Allah wa fathun nasara ta musamman daga Allah da kuma buɗi a wajen yaƙi ba tare da jimawa ba to jihadi ma yana daga cikin sabubba na gafara haka nan Allah madaukakin sarki a annabi Nuh yana ƙara jaddada abubuwa da suke janyo gafara Ina arsalna nuhan ila qaumi أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون سيش يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لليمون أي كأن النبي نوح إذو أجمتها ننصر cewa kai wa mutanenka gargaɗi tun kafin wata azaba mai raɗaɗi ta zake musu annabi nuhu ya amsa kiran Allah ya tafi wajen mutanensa yana kira ya ce ya ku mutane na lallai ni a gare ku mai gargaɗi ne mai bayyana wannan gargaɗin gargaɗi mabayyane Shi ne cewa ku bautata ma Allah maɗaukakin sarki ne imani kenan ne tauhidin kenan ku kuma ku ji tsoronsa kenan takawa tana daga cikin sabubba na wato ainihin gafara wa ati'un biyayya ga manzon Allah yana daga cikin hanyoyi da suke janyo gafaran Allah Allah yake cewa ka gaya musu in sun yi wannan ko annabi nuhu yana faɗa musu cewa ku yi haka in kuka yi haka yaghfir lakum dhunubin dhunubikum sai Allah ya gafarta muku dhunubanku wa yu'akhirakum ila ajalin musamma ya kuma jinkirtar muku da ajalinku zuwa wani wa'adi ayyananne idza jaa inna ajala Allah idza jaa la yu'akhkhar lallai ajalin Allah madaukakin sarki idan ya zo ba a jinkirta shi law kuntum ta'lamun in da kun kasance kuna da masaniya to ayoyi da suke nuna wannan ɗin abubuwan da suke janyo gafarar Allah maɗaukakin sarki suna da ɗimbin yawa to hadisai ko da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma sun fi yawa dangane da abubuwa da suke janyo a kankare ko a yafe wa mutum laifi da yi a malamai da dama sun yi littattafai na musamman dangane da wannan ɗin الخصال المكفرة للذنوب sun yi littattafai da dama akan ɗabi'u ko ayyuka da suke sa a gafarta wa mutum laifansa ko a kankare masa laifansa misali akwai alkhisalul mukaffira lizunub almukaddama wal mu'akhkhara wanda alhafiz ibn hajar al-asqalani ya rubuta ma musulmi ya yi talkisinsa hakanan akwai littafi da wani malami na zamani ya rubuta albiharu zakira min asbabin maghfira wannan albiharu albiharu zakira min asbabin maghfira ya tattara abubuwa da yawa ya ambaci abinda ibn hajar ya ambata a cikin littafinsa الذنوب ayyukan da suke kankare ko suke gafarta zunubai da suka gabata da masu zuwa sannan ya ambaci abubuwa da suke kankare zunubai da suka gabata kawai sannan ya sake ambaci abubuwa da suke sa a gafarta maka zunubai a haka mutlakan to za mu faɗi kaɗan daga cikin waɗanda suka shafi wannan wata na ramadan ban ta faɗa a wato ainihin hudubobi kuma yawancin darussa na ramadan ana faɗansu azumin watan ramadan idan mutum ya yi shi da waɗannan sharuɗa guda biyu to yana gafarta masa duk abin da ya wuce na zurubbansa azumi generally musamman kuma azumin watan ramadan annabi alaihi salatu wassalam yana cewa hadisi abu huraira yana bukari man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumin watan ramadan yana mai imani da Allah madaukakin sarki da wajibcin azumin watan ramadan din yana mai gaskata alkawarar da Allah madaukakin sarki yayi ma duk wanda ya azumi watan ramadan sannan yana bege yana neman ladan da Allah madaukakin sarki ya tanadar ma waɗanda suka yi azumi watan ramadan to annabi alaihi salatu wassalam ya ce ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa banda azumi akwai qiyamul layl wannan sallah da muke yi da daddare شما يزو أسي مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة ينا الشيوى من قام رمضان إيمانا خارج مسلم من, من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya tsayi wani dare na ramadan shi ma da wannan sharɗin guda biyu yana mai imani yana mai neman lada za a gafarta masa duk zunubansa da suka gabata haka nan annabi alaihi salatu wassalam a qiyamul layl din ma musamman tsayuwan daren lailatul qadari yana cewa man kama lailatul qadri ima bukhari hadisin abu hurairah har yanzu man kama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi qiyamul layl a daren lailatul qadri za a gafarta masa Abun da ya gabata na zunubansa waɗannan waɗanda suka shafi wato ainihin azumi da muke yi kenan wannan duka yana cewa za a gafarta masa za a gafarta masa akwai hadisi na tirmidhi wanda imam an-nawawi ya ambata a cikin al-arba'un an-nawawiyya ibn rajab al-hanbali yi sharhin sa a risala kamar yadda ya saba yana sharhin hadisai ya fito maka da gwalagwalai na bayanai waɗansu ba za ka samu a wani waje ba in ba aurensa ba to ya yi wani littafi mai suna abin nan asbabul maghfira ya yi sharhin wannan hadisi hadisin anas ibn malik radiyallahu anhu da yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi yana cewa ya ibn ta'ala allah ta'ala yana cewa ya adam ya kai dan adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala la ubali ya kai dan adam duk lokacin da zaka roke ni kayi bege a wurina to zan gafarta maka bisa yadda kake ban damu ba kuma ban damu ba sababi ɗaya kenan wato addu'a ka zanto mai yawan addu'a wannan yana janyo Allah maɗaukin sarki ya gafarta maka amma wani irin addu'a addu'ar da kake yi bisa na dubba na addu'a na wato ainihin ƙanƙai da kai ma Allah maɗaukakin sarki da sauran ladubba addu'a amma musamman kana begen Allah zai amsa maka ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da tabba cewa zai amsa muku in kana irin wannan addu'a din to kana yi Allah yana gafarta maka zunubanka saboda ka mai yawaita addu'a wannan sababi guda ɗaya kenan a wannan hadisin ga sababi na biyu يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا كأن آدم دا ذنوبانك ذا سكيت كي السبع تبو ديوان ستك كسحر سكيت تبع ثم استغفرتني سننك ذوكني لغافر أنا تو غفرت لك تو ذن غافر تامك شيسا مع الشيخ ابن عثيمين يمشي wannan ayar wasari'u ila maghfira tana ɗaukan ma'ana guda biyu ma'ana na farko shine ku gaggawa wajen neman gafaran ta hanyar faɗin Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mun Allah ka gafarta mun wato yawan istighfari to gashi nan karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana shi yawan istighfari din ko neman gafara Allah madaukakin sarki yana sa Allah ya gafarta maka duk yawan laifinka duk girman laifinka in ka roƙi Allah gafara Allah sai gafarta maka sai abu na gaba wanda mun faɗe shi muka ce shi ne abin da ya fi kowanne janyo gafarar Allah ya bi adam innaka lau a taitani bi ƙurabin arzi khata'a da za ka zo min da cikin ƙasa na laifi da zunubai ka tafi lahira zunubanka sun cika ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ثم رسكيني باكا شركة باكا من شركة دون أبوه تزن غافر تامكا ذاك تاميني ود زن غافر تامكا duk waɗannan zunubai nan a dalilin rashin shirkanka ne a dalilin tauhidinka ne a dalilin imaninka ne a dalilin musuluncinka to shi ma wannan yana daga cikin asbab ko abubuwa da suke kankare da suke sa a gafarta wa mutum zunubansa imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisin kuma ya ce hadithun Hassanun gari wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da suke sa a gafarta wa mutum zunubansa hakanan akwai shahararren hadisin nan wanda imamu muslim ya fito da shi hadisan abin nan wannan da na karanta hadisin abu zar ne hadisin abu huraira as-salawatul khams salloli biyar da muke yi wal jumu'atu ila al jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahun majtunibatil kaba'ir wannan salloli biyar da muke yi annabi ce daga sallah zuwa wata sallah waɗannan salloli biyar wal jumu'atu ilal jumu'a da sallar jumu'a in mutum yayi yanzu zuwa wata juma'a ɗin wa ramadan da azumin ramadan in mutum ya yanzu har zuwa wani ramadan ɗin. waɗannan ayyukan suna kankare wa mutum laifuffukansa matuƙar ya nesanci manya-manyan laifuffuka sai bayar da cewa suna tankare wa mutum ƙananan laifuffuka kenan ma'anar wannan idan ka yi sallan asuba ka yi ta da kyau to duk ƙananan laifi da za ka iya fada a ciki kafin sallan azahar sallan asuban nan duk za ka tankare maka idan ka zo ka yi sallan azahar daga azahar har zuwa la'asar duk wani kuskure ko laifi da za ka fada a ciki cikin ƙananan laifuffuka sannan azahar za ta kankare maka su haka nan in kai la'asar tsakanin la'asar da magaruba shi ma haka haka nan tsakanin magaruba da lisha sannan tsakanin lisha da asuba duk wani abin da kai a tsakani matuƙar kayi sallan abin da kai na laifi sallar da kai za ta kankare maka wannan ne misalin da annabi alai salatu wasalam ya bayar ce misalin waɗannan salloli guda biyar din kamar mutum ne wanda a ƙofan gidansa akwai ƙorama ko kogi na ruwa idan ya fita kullum kafin ya tafi inda za shi sai ya shiga ya yi wanka in ya dawo ma zai yi wanka kafin ya shiga gidansa ya ce kuna ganin akwai wani sauran dauɗa da zai rage a jikinsa babu dole to haka sallolin nan suke kankare mana suke shafe mana zunubai da muke yau da kullum to waɗannan a dunkule su ne mujibatul maghfira abinda Allah yake kiran mu mu yi gaggawan yin su kenan hakanan mujibatul janna jiya na faɗa muku su ne abunsu to amma ƙur'ani yana yin amfani da uslubi daban-daban domin ya ƙara jawo hankalinka ya sa maka shauƙi na yin duka ɗin shi ma alƙur'ani in muka buɗe za mu ga abubuwa da yawa da Allah ya ce idan mutum ya yi to zai shigar da su aljanna su ɗin ne dai a dunkule al'iman wal'amar salih imani da kyakkyawan aiki a cikin suratul hajj Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna Allah yaf'alu ma yurid Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki kun ga ya dunkule kyakkyawan aikin ko a wajen sura dai kuma shine yake gaya maka kyawawan aiki ɗan dalla-dalla to iman. wal'amalu salih su suke shigar da mutum aljanna kamar yadda su suke janyo a gafarta wa mutum laifufukansa a cikin suratu muhammad Allah madaukin sarki ya sake cewa inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم lallai Allah yana shigar da ko zai shigar da waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan aiki zuwa waɗansu aljannatai waɗanda ƙoramu ne suke gudana a ƙarƙashinsu su ko waɗanda suka kafarta za su ji daɗinsu a nan gidan duniya su yi cikin duk abin da suke so ba iyaka babu bambanci eh, halal da haram a'a su ci duk abin da suke so su ji daɗi kamar yadda dabbobi ke cin duk abinda suka ratsa da shi a gaban su Allah wa ke sarki ce amma wannaru masu wallahon wuta ita ce makoman su kamar yadda muka ji a baya wa'iddat lil kafirin ko haka nan Allah ke faɗa a cikin suratul nisa wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yuzlamuna naqira duk wanda suka yi aiki kyawawa maza ne ko mata ko duk wanda ya kyawawan aiki namiji ko mace alhali yana mumini kaga aliman iman wal amal salih din kenan ba Allah ce fa'ula ake yadkhuluna al-janna waɗanda su ne waɗanda za su shiga aljanna wala na naqira ba za a zalunce su ba koda da gurgudan komayya ne haka nan Allah madaukakin sarki yana fara a cikin suratu Maryam fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya sai illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata la yuzlamuna shay'a جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا بين ya bayar da labarin annabawa da دا kira da suka yi wa mutanensu sai ce sai bayan su bayan babu su waɗannan 'yan bayan sai suka tozarta sallah suka tawaye sallah suka bi suka bi sha'awoyin zukatansu da sannu za su gamu da azaba ta gayya dukkaninsu illa manta ba sai fa wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan yayi aiki na gari to duk wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na gari me zaka yi masa ya Allah Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗannan su ne waɗanda za su shiga aljanna kun ga anan ya kawo tuba saboda mahimmancin tuba sai ya kawo tuban yana mai cin gashin kansa sannan sai ce wa amana kuma yi imani sannan ce wa amila salihan ya yi aiki nagari wanda tuban ma yana cikin aiki nagari ko amma ana yin afo alkhasi al'am eh, eh, domin a nuna matukar eh, ana takdim din takdim din al'am domin a nuna mahimmancin shi alkhas ɗin ko an kaddamar da ambatansa domin a nuna mahimmancinsa Allah ya ce za su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'a ba za a tawaye musu komai ba na aikin su jannati adnin allati wa'ada arrahman ibadahu bil ghaib jannatai na wato ainihin idin wadanda Allah madaukakin sarki yayi wa bayinsa alƙawari bil ghaibi wato da gaibu alkawari ya musu ba su gan shi ba ba su ga aljannan ba amma suka yi imani da shi suka yi imani da aljanna ɗin labari aka ba su a hanyar alkur'ani mai girma kuma suka yarda suka yi imani allazina yu'minuna kenan bayan Allah waɗannan Allah madaukakin sarki ce su ne yi musu alkawarin aljannatai ɗin inna huka da wa'aduhu ma'tiya shi kam lallai alkawarinsa abin zakewa ne mana tabbas za su shiga wannan aljannatai ɗin in sun shiga ci kuma ni'ima ce zalla la yasma'una fi lagwan ba za su ji ba yasashen zance a cikinta illa salaman sai kawai aminci da sallama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya kuma suna da arzikin su kowane iri zafiya da maraice tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya irin waɗannan aljannan ne muke gadar ma wanda ya kasance mai tsoro wato mai tsoron Allah a cikin bayinmu haka nan Allah madaukakin sarki yana cewa a suratu ghafir man amila sayyi'atan فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب دون أي كتممونا تبلاء ساكا مسد ولا أبو شيء إرنتا أما من عمل صالحا دون شيء نجري من ذكر أو أنثى شكم مزاني كوماتا Wahuwa mu'minin kuma yana bisa imani fa ula'ika na aljanna waɗannan sune masu shiga aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab za a yi musu arziki ba tare da kididdiga ba ba wato arzikinsu baya ƙirguwa babu wanda zai iya kirga arziki da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari a cikin gidan aljanna waɗannan mujibat rahma kenan ko mujibatun janna daga alƙur'ani mai girma haka shi ma hadisai akwai hadisai masu ɗimbin yawa da annaba alaihi salatu wassalam yake yin alkawari ga duk wanda yi waɗannan abubuwan zai shiga zai shiga aljanna akwai malamai da suka tattara eh, hadisai da suka yi magana akan mujibatu aljanna kamar wannan littafin da ya sa masa suna mujibatul janna fi sahihi sunna a ciki ya ambaci ayyuka guda ɗari wadda kowanne daga ciki annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda yi zai shiga aljanna hmm? ayyuka guda na guda guda ɗari waɗansu daga cikinsu suna cikin abin da muka riga muka ambata amma bari in karanta mana ‘yan kaɗan daga ciki musamman irin abubuwan da mutane ba su damu da su ba su damu da su ba sosai mu fara daga abin da ya shafi mata ayyukan da in mata suka yi za su shiga za su shiga aljanna ba tare da wato ainihin matsala ba مثالي آه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشواء إذا صلت المرأة نفس حديث إذا حرمت شيتي سلا سلوا لنتبيرن كلهم إذا صلت المرأة خمسها وصامت shaharaha kuma ta yi azumi azuminta na wato ainihin watan ramadan yadda ya dace ya yi wato yadda ya dace a yi wasamat shaharaha wa ata'at ba'laha kuma ta bi ta yi biyayya ga mijinta annaba alaihi salatu salam ya ce dakalat jannata rabbiha za ta shiga aljanna na mahalicinta Allah maɗaukakin sarki kenan mun ji ƙari a nan sallah na shigar da mutum aljanna wannan abu ne da kowa ya sani mai da muka faɗa yana kankare zanubbai to kuma yana wato ainihin shigar da mutum aljanna sawa'un mace ce ko wadda ba mace ba amma waje wannan annabi ya keɓe mace ne da shi a wannan hadisin na abdurrahman ibn auf idan sallat almar'atu khamsa haka nan wa samat shaharha tai azumin azuminta wa hafizat farjaha ta kuma kiyaye farjinta ta zanto mai kamun kai ba ta aikata asha ba ta zuwa tana bin maza wa a ta'ad zaujaha ta bi mijinta qila laha dkhuli aljannata min ayi abwab aljannati shi a wannan hadisin wanda Imam Ahmad ya rawaito shi wannan lafazin Imam Ahmad kenan haka as-sabarani da ibnu Hibban da Al-Bazzar duk sun rawaito shi za a ce wannan matan udkhuli min udkhulil jannata min ayi abwabil jannati shi ki shiga aljanna ta duk kofar da kika ga dama na ki shiga a aljanna aljanna tana da kofofi da dama annabi alaihi salatu wassalam a ingantaccen hadisi ya faɗa mana cewa guda takwas ne ko shi ma da shi hadisin da ake kiran su mujibat dukulil janna wanda yi alaula hmm? ya yi isbaghul wudu yana bukari da muslim mutumin da ya kyautata alaulansa ya je ya yi sallah a biyu bai yi hadisun nas ba hmm? bai yi maganganu akan abubuwan duniya ba ya wannan to za a ce masa za a bashi zaɓi ya shiga min ayi abwabil jannati samaniyati sha daga kowanne daga cikin ƙofofi guda takwas na aljanna za a bashi za zaɓi to haka matar da ta bi mijinta matar da ta biyayya ga mijinta za ta samu wannan farala ko ta haɗa waɗannan abubuwa da annabi alaihi salatu wasallam ya guda hudu sallah bai wuce ta azumi bai wuce ta tana kamun kanta kuma tana azumi tana biyayya ga mijinta za a ba ta wannan dama ɗin ta zaɓi ƙofar da ta ga dama ta shiga gidan aljanna annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana ƙofofi guda hudu na gidan aljanna akwai babu salah da man kana min ahli salati nudiya ko min babu sala haka nan akwai babu asiyam hmm? wanda shi ne ma annabi ya kira shi ce arrayyan ko in banda masu yawaita azumi babu wanda zai shiga ta wannan kofar akwai kofar jihad na masu wato ainihin jihadi ne sai akwai kofar masu yamun lai waɗannan akwai nassi a kansu ƙofofi kenan sannan sauran ba mu san sunansu ba babu nasti a kai amma za a ce ki shiga ta duk kofar da kika gada ba kun ga wannan ba karamin falala ba ne wani misali har yanzu na abinda annaba alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda yayi zai shiga aljanna kuma ina cewa mutane suna sakaci da su Shi ne wannan abin da kuka zo kuna yi neman ilimi ko neman ilimi ɗaya ne daga cikin hanyoyin shiga aljanna da yawa yayin da suke zuwa neman ilimi ba sa saka wannan a zuciyarsu to ka saka shi a zuciyarka daga yau kana hanyar shiga aljanna ne in ko ka ɗau hanyar shiga aljanna yana cikin zuciyarka kana la'akari da wannan ka ba za ka yi aikin ‘yan wuta alhali kana tafiya ne gidan aljanna ba hadisi abu huraira da alimamu tirmidhi da ibn shibban da alhakim suka rawaito man salaka tariqan su bihi ilman sahalallahu Allah lahu tariqan ila aljanna duk wanda bi wata hanya yana neman ilimi to Allah zai sauwaƙe masa hanyar gidan aljanna kenan neman ilimi mai amfani ilimi na addini ko na rayuwa wanda za a yi amfani da shi domin taimako ma ko taimako ma mabukata wannan mutum yana hanya na wato ainihin gidan aljanna kenan har yanzu ɗaya daga cikin ah, abubuwan da ke kaiwa ko ayyukan da suke kaiwa gidan aljanna akwai ifsha'us salam annabi alayhi salatu wassalam yana cewa hadisi abdullahi ibn salam ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa silu arham wa sallu bil-layli wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bi-salam ya ku mutane ku yada sallama aminci gaisuwa hmm? ku zanto masu yawan gaisuwa ai gaisuwa aminci ne in ka ce mutum assalamu alaikum kana nufin aminci ya tabbata a gare ku kenan alal akalli kai dai daga wajenka ba za ka cutar da shi ba to ku yada wannan zaman lafiya ɗin ta hanyar yada sallama wannan hanya ce ta shiga aljanna wa aqimu ta'am ku ciyar da abin shi yana daga cikin siffofin da aka faɗa a nan za mu zo mu yi bayani a kai wasilul arham kuma ku sada zumunta shi ma sada zumunta na daga cikin abubuwan da suke kaiwa gidan aljanna wa sallu bil laili wan nasi niyam ku sallah da daddare lokacin da mutane suke bacci shi ma marga mun faɗi wannan ko musamman na ramadan da annabi alaihi salatu ya ce man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ko to anan sai ce tadkhulul jannata bisalam za ku shiga aljanna a cikin wato aminci suna da suna da yawa waɗannan alkhisal almujiba ila aljanna amma Allah ya ambaci kaɗan daga cikinsu a matsayin siffofi na masu takawa wadda za mu ji su A nan gaba kaɗan a karatunmu insha Allah to waɗannan abubuwa ɗin mujibatul maghfira da mujibat ar-rahma kaji mun faɗi ko daga cikinsu to amma a dunkule a dunkule shi ne muka ce imani da kyakkyawan aiki su ne abinda alkur'ani mai girma ya rattaba a shiga aljanna da kuma samun gafara a kansu so duk wani abin da ka san aiki ne na alkhairi to wato amal ne salih hanya ce ta gidan aljanna wannan din ne da imani da kyakkyawan aiki su ne Allah yake cewa mai gaggawan yinsu to Allah ya ambaci wannan a wurare da dama misali fastabiqul khairat ku yi rigegeniya ku gaggawa wajen aikata ayyuka na alkhairi hakanan Allah madaukakin sarki yana cewa dangane da annabi Musa alaihi salam wa ajiltu ilayka rabbi litarda nayi gaggawan zuwa gare ka domin ka yarda da ni to duk wani abu wanda yake kurma ne ana son ka yi shi na farko a kan lokacinsa kada ka jinkirta idan ka yi jinkiri wajensa to ba ka bi wannan umarnin ba musamman ayyuka na wajibai idan ka yi su a wajen lokacinsu to ba ka yi almusara'a ko almusabaka ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh abu na biyu da wannan ayat take magana akai banda yin shi akan lokaci to kuma ka yi shi wato da gaggawa ba kawai a lokaci ba in mai lokaci ne ka yi shi a farkon lokacinsa ka shi ne wannan abin da anas ibn malik ya ishara a kai yace at-takbiratul ula wanda muka sai ibnu atiya yake cewa hada misalun hasanun yuhtada fi sa'iri a'mal at-ta'a in sallah zaka zo to ka zo da gaggawa ta yadda raka'ar farɗin kabbarar harma ta farko ba za ta wuce ka ba idan kayi wannan kayi musabaka izuwa ga alkhairat idan azumi za ka yi ka zanto cikin masu tashi a sulus na karshe ka yi sahur ɗinka <clears throat> ka zanto cikin wanda suka fi kowa nizamtu da nizubban masu azumi ta yadda kamar musabaka kike da wani nashi kada ya fanata da haka malamai suka ce mustahabbi ne yin rigegeniya ko gaggawa wajen aikata aika alkhairi shi yasa ma mai alari da yi maganar tuba ya ce wala ya juzu lahu an yi akhira taubata ko yana daga cikin kyawun ayyuka ɗin to mutum ya gaggauta duk wani abu da kasani na alkhairi ne badiru bil a'mal haka annabi alayhi salatu wassalam shi ko badiru bil a'mal ku gaggawa in kana da wani aiki alkhairi da kake so kai to kai shi da wuri-wuri da wuri-wuri annabi alaihi salatu ya ce Allah ya sanya albarka ma al'ummata cikin wato ainihin bukuwa yin abu da wurwuri hmm? tun da sanyin safe yi ayyukanka na alkhairi kada ka bari ka ce sai lokaci kaza ko kuɗi ka samu kana son ka yi alkhairi da shi kada ka bari sai da yamma a'a kana samu shirye wanda za ka yi alkhairi da shi ka yi in ka yi wannan shi ne ka yi wato gaggawa zuwa ga aiki na alkhairi kuma wannan zai gadar maka da gafar zunubi da kuma shiga aljanna kenan in ka yi wannan ka shiga sahun almuttaqin da Allah madaukakin sarki ce su yayi wa tanadin wannan gafarar ta musamman da wannan aljanna wadda aka kwatanta maka girmansa da faɗin sammai da ƙasa Allah ya maimaita u'iddat anan lilmuttaqin kamar yadda ya faɗa kwatankacin wannan ba wato ainihin kafirai dangane da wuta ya ce u'iddat lilkafirin da wannan siga ta wato ainihin ah, rashin faɗan wane ne ya tare da zarɗin ko amma yin da muka karanta yanzu dangane da aljanna kun ji an ce Allah ya faɗi cewa shi ne yake yi ko inna Allah yudkhilu ladina amanu wa su salihat da wannan ayar har ilo malamai suke kafa hujja basa samuwar wato aljanna ko kamar yadda aka kafa wadda wancan basa samuwar wuta a nan da Allah ya ce uiddat lil muttaqin malamai suna cewa al muttaqin kamar yadda muka faɗa level level ne ko idan a nan Allah yana nufin waɗanda suka cika dukkan siffofin ne to ko ba hakan yake nufi ba ba na waɗanda suka zo da siffofi wanda suka fi bayyana daga cikin siffofin muttaqi wanda su ne ya ƙidan yasu guda biyar da za mu zo mai magana a kansu idan waɗanda suka cika waɗannan ne ake nufi to wannan daban rahama ce da falala ta da idan kai kyakkyawan aiki Allah sai saka maka da ninkin ba ninkin ɗinsa ya baka irin wannan aljanna idan kuma yana nufin almuttaqin duk wanda yake shiga cikin sunan ne shine man amana billahi wa amila salihan ko kamar yadda ya faɗa a kwatankwacin wannan aya a cikin suratul hadid cewa iddat lillazina amanu billahi wa rusulihi kaga general muttaqai kenan ko so wanda yake darajar karshe ma ya shiga cikin almuttaqin to su waɗannan sai su zanto su ne wanda Allah sai zanto ya shafi duka martaba ɗin guda uku na bumbanai dangane da shiga aljanna su waɗancan wanda suka kai kolin su ne wanda suke shiga ba tare da wata azaba ba da farko kai waɗansu su ma suna shiga aljannan ne ba tare da an yi musu hisabi ba wannan su ne a sabiƙo na bil khairat wanda suka fi kowa rigegeniya wajen aiki alkhairi ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وأن السابق بالخيرات بإذن الله سني درجة نقولي لنك sannan ban da su akwai al-muqtasidun waɗannan ba yabo ba fallasa masu aikata farillan Allah ba su nisantan duk wani abu wanda yake haramu amma na fulfilinsu ba yawa ko ba su cika damuwa da yi ba su ma su ne aji na biyu sannan aji na uku su ne irin wanda muka bayar da labarin gidan aljannan shejiya zalimun linafsihi waɗanda suke yin taɓa kiɗi taɓa karatu taɓa kiɗi taɓa karatu za su su mummunai ne suna yin ayyuka na alkhairi amma kuma suna gwamus ashi da munanan ayyuka wa akaruna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akara to in har suka mutu suna yin manya manya wannan laifuka din to akwai narko a kansu waɗannan su ne azzalimuna li anfusihim Allah zai iya ya saka su a wuta tukunna musu azaba sannan daga ƙarshe dai su ma za su shiga mai za su shiga aljanna matukar ka shiga aljanna kana da wani kaso na takawa in ba ka da wani kaso na takawa to ba za ka shiga aljanna ba na yi yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin ko habbatin min kibrin ko amma duk wanda ya mutu akwai wani kaso da la ilaha illallah tare da shi ya yarda da la'iya imani ke kenan ku amince takwa imani ne da kuma kyawun aiki ko allazi na amaru wa kanu yattaqu mun ce takwa imtisalul ma'murat wa ijtinabu almanhiyat ko to matakar mutum baya shirka ai yayi imtisalin al'amr bit tauhid ko to ya shiga sun masu takwa so wannan almuttaqin anan ya ɗauki duka daraja ɗin mummunai masu yin kyakkyawan aiki da waɗanda ba su gwamutsawa da waɗanda ba sa ƙarawa a kan wajibai da waɗanda kuma suke yin wajiban kuma suke yin mona na ɗin duka waɗannan sha Allah za su shiga aljanna amma masu gaggawa zuwa ga wannan su mustakmilina ashraf sifatit taqwa ne waɗanda su ne guda biyar ɗin nan da Allah madaukakin sarki ambata duk wanda ya haɗa su to lallai zai zaune zai zama cikin aji na sama-sama to ba kawai ana son ka haɗa su ne ka yi rigegeniya ka yi gaggawa wajen haɗa su insha Allah gobe za mu ji waɗannan siffofi da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada na abin da muka faɗa wanda ya zanto daidai ya gafarta mana abin da muka yi kuskure wa sallallahu wa sallama ala muhammadin